alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha biyar ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku na sha shida ko to yau sha shida ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da 22 ga watan oktoba shekara ta 2021 miladiya muna cikin karatun littafin fasulul kiɗa fi zikiri a hamdul firakin islamiyya yau za mu tashi shafi na 124 lamba na uku daga ƙasa a satin da ya wuce mun fara magana a kan aƙidan 'yan asha'ira an gane ku suna da ainihin akidu da yawa mun ambaci akidu a sha'ira dangane da imani mun ambaci aƙidunsu dangane da tauhidi to yau din nan za mu ambaci aƙidarsu dangane da alƙur'ani ‘yan a sha'ira yaya suka ɗauki alƙur'ani to alƙur'anin qalal ash'ira fil qur'an al yan ash'ira sun faɗa dangane da alqur'ani mai girma bi annahu laysa kalamun lahi ala al cewa alqur'anin nan ba maganan Allah bane na haqiqa ana jingina alqur'ani zuwa ga Allah ne majazan an gane ko walakin lahu kalamun kalamun cewa kalamun ne a nafsi maganar Allah ne wanda yana cikin rai baya fitowa an gane ai wato maganar ciki ne wanda ba hushe ke cewa wai maganar ciki ba magana ba ne a fito fili a gaya mana idan mutum yana magana a cikin cikinsa ana ɗaukar wannan a matsayin magana misalin mutum a cikin ransa sai ya yi magana ya saki matarsa shin wannan mata ta saku kaga wannan matsala ne wanda malamai suka tattauna saboda wasu malamai sun ce magana ciki ba magana bane an gano wannan ko na'am a ina ne shabi na ok shabi oke to kuma kai na bayyana na'am to ko shabi na 123 to jazakumullahu khairan dama ina ta ciki Safi na 123 daga tsakiya a wa khalafa al-ash'ira aidan ahlus sunna yan ash'ira kuma sun saba ma ahlus suna? fa awwal wajibun fa awwal wajibin inda al-ash'ira idza balaga al-insan sunna taklif farkon wajibi a wajen yan ash'ira idan mutum ya kai shekaru na balaga farkon wajibi a wajen su huwan nazuru shine nazari tunani au al-aslu ila nazar ko kuma nufin yin tunani an gane ko in ka tambayi dan asha'ira menene farkon wajibi akan mutum sai ce yin tunani ko kuma nufin yin tunani wato ma'ana yin tunani game da sabuwan Allah ko kuma mutum ya yi nufi ya yi niyya a zuciyarsa ya yi niyya yin tunani game da sabuwan Allah wannan shi ne farkon wajibi kuma suna magana a kan tunani suna da wata ƙa'ida da suka shimfiɗa wanda idan mutum zai yi tunani dole ya fi wannan ƙa'ida a gani malamai masu tunanin cewa idan mutum yana so ya yi tunani dole ya fi ƙa'ida akwai ƙa'ida na tunani da suka shimfiɗa shi ne ake kiransa ilmul kalam a gani ku sun shimfiɗa ƙa'idoji wanda mutum zai yi tunani game da samuwan Allah ya yi tunani game da abin da ya shafi ranar alkiyama to sun ce farkon a farkon wajibi akan mutum shine nazari ko kuma nufin yin nazari an gane yayi kenan su a wajen su da mutum zai zo wajen ka kai tsaye ce zan musulunta za ka tambaye shi yayi nazari ko kuma yayi nufin yin nazari in bai yi ba to dole ne sai an shi ka'idoji wanda da wayannan ka'idoji zai bi yayi nazari game da shin akwai Allah ko babu Allah an gane to kaga wannan ka'ida ka'ida ce ta kuskure a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙauyawa suna zuwa wajensa su ce ya rasulullah ina so in musulunta annabi baya ce musu ku yi tunani ko kuma ku yi nufin yin tunani kawai kai tsaye abin da yake ce musu kawai shin kun shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shin kun shaida lalle ni manzon Allah ne idan sun ce sun shaida sun zan musulmi akwai wani bawan Allah wanda ya zo wajen manzon Allah hadisin bukhari yake ya rasulullah shin in musulunta ne ko in fara zuwa yaki annabi ya ce ka fara musulunta tukuna nan ka je yaki sai wannan bawan Allah sai yayi kalmar shahada nan take manzo Allah bai shimfida mai wani sharadi ba cewa da wasu sharuɗa na tunani wanda aka gina su akan ilmin kalam wanda aka gina su akan ilmin filosofi kullu rabo kai tsaye kawai an bashi kalmar shahada ne kuma an bi manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Talib lokacin da ya fara ciwon ajali ciwon ajali ya kama amminsa annabi ya zo wajen amminsa alhali akwai abokansa guda biyu abokan nan sun zauna tare da shi suna jinyansa sai manzo Allah ya ce ya kai amina ka ce la ilaha illallah kalma ce wacce zan baka kariya da ita a wajen Allah to amin fa yana so yayin kalmar shahada sai ya kalli abokan nasa guda biyu sai su ce masa a targabu an millati abdul mutalib shin ya kai abu dalib za ka kyamaci addinin abdul mutalib ne bi ma'ana za ka kyamaci addinin kaka da kakanni ka koma zuwa ka sabon addini annabi ya ƙara ce masa, ya kai amina ka ce la ilaha illallah kalma ce wacce zan baka kariya da ita a wajen Allah shi sai abu ɗalibi a annabi ya ƙara ce masa shi abu ɗalibi ya kalli abokansa guda biyu annabi ya ce in ka faɗi wannan zan baka kariya a wajen Allah sai abokan suka ce masa ya kai abu ɗalib a targabu an billati abdul mutalib shin za ka kyamaci addinin kaka da kakanni addinin abu mutane zuwa ga sabon addini to saboda tasirin abokai abokai sun bai tasiri sai ya ji nauyi ya faɗi kalmar shahada sai ya mutu a haka bai faɗi kalmar shahada ba ya ce gaskiya yana jin nauyi ya yi kalmar shahada to kaga a nan wajen menene farkon wajibi farkon wajibi kalmar shahada abin da yake farkon wajibi shine alaka nawa wa mutum kalmar shahada ba magana cewa ka bi wannan ka'ida wanda su malaman a Shaira suka shimfiɗa masu ilmin kalam ka'ida na tunani wanda sai ka yi wannan sai ka bi wannan ka'ida na tunani dangane da samuwan Allah shin akwai Allah ko babu shi idan ka bi wannan ka'ida nan, shi ne za a ce kai musulmi ne amma an baka bi wannan ka'ida ba kai ba musulmi bane shi Shi ne ma'ana fa awwalu wajibin inda al-asha'ira Iza balaga al-insanu sinna taklif huwa nazar farkon wajibi a wajen asha'ira idan mutum ya kai shekaru na taklifi farkon wajibi shine nazari tunani game da samuwar Allah awul qas ila nazar ko kuma nufin nazari summa al-iman waftalaku fi man mata nazar wato idan mutum yayi nazari game da Allah ko kuma yayi nufin nazari sannan abinda zai biyo baya shine imani kalmar shahada shine na biyu a wajen asha'ira an gane nazaru aw al-qasdu ila an-nazar shine na farko na biyu kuma shine mai al-iman na biyu shine mutum ya kalmar shahada an gane a wajen mutanen da suka kware akan kai zurfi a cikin wannan ilimi na ash'ariyanci da mutum zai fara yin kalmar shahada kafin yayi nazar wannan har yanzu bai shigo musulunci ba kaga wannan ya saba makarantarwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisin mu'azu bin jabal radiyallahu an hadisin mu'azu bin jabal da annabi yake masa innaka ta'ati qaumun min ahli alkitab innaka ta'ati qauman min ahli alkitab falyakun awwalu ma tadahu ilayhi ila an yuwahidullah yace lalle kai zaka je wajen wasu mutane daga cikin ahli alkitab ya zamanto farkon abin da zaka kira su zuwa gare shi a wata ruwaya shahadatu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah ne farko farkon kira ka kira su zuwa ga shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lalle ni manzon Allah ne bai ce awwalu wajibin ala mukallaf an-nazar aw al asbu ila nazar ba an gane yayi to waqtana ku fi man mata qabala nazar na'am yan asha'ira sun yi sabani daga da wanda ya mutu kafin ya yi nazari ya yi kalmar shahada ba ya yi kalmar shahada amma sai ya mutu kafin ya yi tunani ga samuwar Allah kan ƙa'ida na asha'ira a yi hukamu da hubin islam babu kumar kuluba ba shin za a yi masa hukunci da musulunci ko za a yi masa hukunci da kafirci sun yi saɓani akwai daga cikin masu cewa menene kafiri ne daga cikin akwai masu cewa musulmi ne shi na'am wa yunkiru al yan ash'ira suna inkarin abinda malaman aqida suke kiran al-ma'rifa al-fitriyya me ma'anar ma'rifa al sanin Allah wanda yake na a na adam dabi'an dan adam ko adam Allah ya mishi allura a cikin jininsa sanin Allah shi yasa idan aka haifi yaro karami wato idan yaro ya ɓace. aka ga yaro a wani gari jariri ba san uban shi ba to ana ɗauka cewa wannan yaron uban shi musulmi ne shi ma yaron musulmi ne shi dalili saboda duk wanda Allah ya halitta ana halittar shi ne da tauhidi tare da shi ina fatan gane wannan ana kiran wannan al-ma'rifa al-fikriyya hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim har zuwa da muwatta na imam malik annabi yana cewa babu ɗaya daga cikin ku illa yuladu ala al-fitra fa abwahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi babu ɗaya daga cikin ku face an haife shi akan aƙida ta musulunci fa abwahu yuhawidanihi to iyayensa sukan kinke yahudantar da shi su canza masa aqida aw yunassiranihi ko su mai da shi krista aw yumajjisanihi ko su mai shi bautan gunki wato abin nufi a nan wajen kowane yaro an halice shi yana da abin da ya kira al-ma'arifa al asalin shi musulmi ne kuma a cikin zuciyarsa ya yarda akwai Allah sai da inda baya an canza masa aqidarsa amma da zarar da zarar ya zo zai musulunta sai ka ce masa ya kalmar shahada yana kalmar shahada wannan fitirar tana dawowa da ka ce masa ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne nan take sai wannan fitira din wanda tun kafin ya zo duniya Allah ya riga ya mishi sa a cikin sa sai ka ga wannan abin ya dawo dama asalin ɗan adam an halicce shi ne akan yarda da samuwar Allah ina ba san gani kamar su ɗan asha'ira ba ke da wannan ba suna ganin ɗan adam ba a halicce shi da musulunci ba kenan wannan hadisi baya aiki wajen asha'ira ɗan asha'ira abin da suka ɗauka wato ɗan adam in ya zo zai musulunta sai an fara zaunar da shi an ba shi ƙa'idoji na tunani wanda wannan ƙa'idoji na tunani zai taimake shi ya san cewa akwai Allah ko babu Allah na mata gani sai bayan an gafa an ba shi wannan ƙa'idoji na tunani sa'annan ya amshi kalmar shahada to ga tambaya a wajen malaman Najeriya sun yarda da wannan ka'ida tun daga malaman ahlus sunna da malaman yan bid'a da malaman waye sun yarda da wannan idan an je masallatin ahalin suna za a musulunta da yake cewa kaga a sha'ira ba su samu amsuwa ba a najeriya ta nan bangaren da zarar mutum ya zo masallaci masallacin ahalin suna ne ko masallacin sufaye ko masallacin yan kala kato da zarar mutum ya zo cewa za su kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah an lura ba sa ce masa bari mu zauna mu koya ma wasu ka'idojin da muka shimfiɗa na tunani to wai wannan ka'idar ai naka same shi wannan ka'idar manzon Allah ne ya karantar da shi ko magabatan mu ko kuma mutakallimun suka karantar da shi dan ilmul kalam to yanzu mutum kenan in yazo sai an fasa mai lokaci an koya mai wannan ka'ida sai ya shiga makaranta na musamman saboda wannan ka'ida yana buƙatar ƙwararren malami ya zaunar da kai ya karantar da kai su kila Allah kalli kila kai wata daya ana koya ma wannan idan daga baya ka janye ba kun gane wannan ko to ashe da a ce akwai yan asha'ira na hakika a Najeriya da muke tunani da mutane da yawa sun yi rinda dan za a ce kafin a baka kalmar shahada sai sai an baka ka'ida na na nazar sai an baka qawaidun nazar ka san yadda ake tunani na samuwar Allah subhanahu wata'ala idan mutum an gamsar da shi kan wannan ya so daga baya sai a bashi kalmar shahada shi kalmar shahada shine na biyu amma mu a Najeriya a wajen ahalin sunna da masallatan sufayi da duk sauran masu awon musulunci menene matakin farko mutum zai musulunta shi ne kai tsaye a lakana masa kalmar shahada kaga a nan wajen asha'ira ba su samu nasara ba duk da yawa daga cikin malaman sufaye suna da awan cewa su yan asha'ira ne ba a wajen sun ajiye magana asha'ira in ma sun sani ko ba sani ba na'am wa yaquluna inna man amana billahi bi ghairi tariqin nazar suna cewa wai duk wanda ya imani da Allah ba ya bi ka'ida na tunani ba irin nasu inna ma huwa huwa muqallid wai shi muqallidi ne ba a ba'duhum kufurau. E wasu kuma sun rinjayar da kyautar da shi mukallidi ne kafiri ne shi su a wajen asha'ira duk wanda ya takalidi a wajen aqida mafi yawan sun ce yayi ridda duk da an samu wasu malamai na asha'ira da suke ta inkaru wannan ibnu hajar al-asqalani a cikin fatawul bani ya yi bayani mai tsawo kokarin raddi ga asha'ira a wannan bangaren asha'ira masu cewa farkon wajibi shine an-nazar aw al-qasdu ila an-nazar ya musu raddi akan wannan kuma cewa wai duk mutumin da ya kalli kalmar shahada ba tare da ya zo wannan hanya na asha'ira ba hanyar mutakallimun ba wajen tunani tukuna na samuwar Allah to in bai bi wannan hanya ba sai musulunta ya zama mukallidi mun sun ce mukallidi kafiri ne kenan kafin mutum ya musulunta sai ya zama malami sai an karantar da shi wani ka'ida na tunani tukuna nan kaza an gane wannan ko to shi da suka ce shin za a yi masa hukunci da musulunci ko kafirci a gane ɗan a shayar ka ce kawai ya zama to kafiri in ji wasu wasu ce a'a ba kafiri ba ne sai dai mai saban Allah ne mai saban Allah ne tun da bai yi amfani da tunani ba a wajen samuwan Allah kawai ya musulunta na kenan sahabban da suka musulunta da yawa zamanin manzo Allah ya eh na kawo mana hadisai da zama sahabbai a zamanin manzo sun musulunta da yawa da zarar mutum ya zo ko kalmar shahada ake lakana masa ba a cewa sai ka bi ƙa'idoji na tunani ko manzo Allah ya tura sahabbai zuwa garuruwa suna yin wa'azi abinda kawai suke bukatar mutane su ce la ilaha illallah an gane innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun ashe babban abin da ake bukata ce la ilaha illallah manzo Allah yake so yake ce qulu la ilaha illallah tuflihu ku faɗi la ilaha illallah za ku samu babban rabo kaga da yake ku yi tunani irin tunani na mutakallibin ba za ku samu babban rabo sai ce faɗin kalmar shahada ake bukata an gane wani ku na'am wa kafa bi ta'siyati eh wasu daga cikin su sun wadatu da cewa shi wannan wanda ya kalmar shahada ba tare da ya bi wannan ka'ida ba bai sabo ne shi su ne shi kun gane kaga in mun dauki wannan magana mazhaba na ashaira mutumin da aka bashi kalmar shahada kadai ya yi takalidi da wannan ba tare da ya bi ka'idar ba in ya zama kafiri ko ya zambe ko ya zama fasiki babu wanda ya ce ai idan mutum ya yi wannan ya zama to musulmi a sun ce musulmi ne mai sabo ko makafiri don suka yi sabo a kan shi suka yi sabani kaga muka ɗauki maganganun su mafi yawan sahabban da suka musulunta wa iyaz billah kuma har suka bar duniya suna cikin kafirci ko masanci sannan tabi'ai da suka musulunta da sauran sannan kuma duk mutanen da suke mutuwa a Najeriya suke musulunta a Najeriya ba sa bin wannan ka'ida kai wani lokaci ma hatta manyan malamai ma ba sa bin wannan ka'ida malamai nawa kasan sun bi wannan ka'ida na asha'ira wajen tunani babu hatta malaman sufaye ba sa bin haka to kaga da wannan zai muka fahimci yan asha'ira da za a samu yan asha'ira na hakika za su kantar da mafi yawan mutane ko su kafirta su za su kantar da mafi yawan mutane ko su yi me ko su kafirta su wa hadha ma khalafahum fi al-hafiz bin hajar rahimahullah eh wannan shine abinda al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya saba musu duk da cewa ibn hajar ma a kaunihi yamilu ilayhi duk da kasancewa ibn hajar yana karkata zuwa ga asha'ira irin yanar Masa'i a cikin da yawa daga cikin matsaloli a gane yan asha'ira yan bid'a a jizu ko kuma ibn hajar yana karkata zuwa ga asha'ira a cikin da yawa daga cikin matsaloli da yawa matsaloli ibn hajar na bin asha'ira amma a nan wajen ibn hajar bai gamsu da hujjojinsu ba na cewa dole sai mutum ya yi nazari in ya yi kalmar shahada ya yi takaridi ya zama to kafiri ko fasiki ya musu rai yake shi yana da ainihin tasirantuwa da hadisi ibn hajar duk cewa yana karkata zuwa ga sha'ira amma ya tasirantu da hadisi sosai domin sharhin da yawa hadisi sai al-bukhari bari a duniya gaba ɗaya ba a taɓa samun sharhi irinsa ba kuma ba a tunanin za a samu irin shi shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce la hijrata ba'da al-fath hmm. babu hijira bayan fatawar makka tun da aka yi fatawar bari to babu littafin da za a yi da ya wuce fatawar bari a wajen ilimin hadisi ina fata lura da saboda haka ibn hajar shi ya nuna kawai da zaran mutum ya yi kalmar shahada ya yarda da dokokin da aka shimfiɗa mai na musulunci ya musulunta an gane ko wa nakala aqwala kathira fi raddi alayhi ya ciranto maganganu masu yawa dangane da yin raddi a garin su to ibn hajar wanda ya karkata zuwa ga sha'ira a cikin da yawa daga cikin abin da suke faɗa shin mai malaman salafiya suka faɗa game da shi kenan ya faɗa cikin bidiyoyi da yawa ibn hajar domin duk mutumin da ya karkata zuwa ga sha'ira a cikin abubuwa da yawa dole ya faɗa cikin bidiyoyi da yawa shin malaman salafiya sun ce ibn hajar ɗan bidiya ne a'a malaman salafiya kafin su bid'a da kai suka duba wasu abubuwa an gani wanda tabbas ya fada cikin bid'a amma kuma yana da kokarin bin sunna sai dai bai sani ba Idan da ya ga wani hadisi ingantacce ya saba ma wata ka'ida ta asha'ira zai yi fatali da akadin addinin asha'ira ya dauki hadisi an gani yana ba hadisi muhimmanci sannan kuma yana raddi ga masu shirka yana raddi ga masu takalidul a'ama masu makauniyar biyayya yana son hadisin manzon Allah sosai ya rike hadisi a matsayin manhajin talaki wa istidlal din shi an gani to amma menene ya sanya ya amshi a sha'ira a matsayin akida ita ya sani ita rayu a cikin ta ita ce ta cuɗanyi naman sa da jinin sa lokacin da yake raye a Misra babu wani akida na salaf tare da su babu ainihin manya-manyan malamai da suke karantar da akidan salaf sai yazo ya taso a nan amma kuma ya karanci hadisi ya tasirantu da hadisi an gano wannan ne in kaga ya fada bid'a tasiri ne na tasowa a cikin gari saboda haka da zai ga gaskiya wanda fi wannan ko da an samu malamai gamsassu na sunna na salafiya sun masa bayani da ya janye wannan shi ne kyakkyawan zaton da ake masa an gane saboda haka abinda malaman sunna suke faɗa game da malamai irin wayannan ba ma shi kadai ba malaman da an ga suna son hadisi suna kuma yaki da shirka suna yaƙi da bid'a suna yaki da takalibi sun ɗauki ƙur'ani da hadisi shine manhaji talaki wal istidlal an gane ko amma sun samu zaniya ko sun taso a cikin bi'a wanda akwai aƙida na bid'a sai wannan akidan ya danyi tasiri a rayuwarsu to malamai sukan ba su uzuri sai su ce wane ya fada cikin bid'a ko bid'o'i amma shi ba dan bid'a bane sukan ce laisa kullu man waqa fil bid'a waqa al bid'a alai ko waqa al bid'a alai laisa kullu man waqa fil bid'a waqa al bid'a alai ba wai dukkan mutumin da ya fada cikin bid'a ne bid'a ka fada masa ba lalle ya fada cikin bid'a amma shi kan bid'a ne la saboda menene ba a tsayan masa da hujja ba ba a kusa masa da shubha ba ko da ya fada cikin abin da wasu ke kira wai albiriya alzahira ko da bid'a bid'a ne bayyanan ne misali an gane amma sai ya zamanto ya yi aiki da iya abin da ya sani za mu ce lallai ya faɗa cikin bidiya amma shi ba ɗan bidiya ba ne to malamai su ne suke dubawa su ce wanda ya faɗa cikin bidiya kuma ya zama ɗan bidiya ne amma ƙananan ɗalibai galiban ba su da ƙa'idoji da ilimin da suke gano wannan sai za ka ce abin da ya shafi kafirtawa da bidiyantarwa kada a bar abin a hannun gaba garin mutane ko wajen ɗalibai ƙanana a ɗauki al'amarin a kai ga manyan malamai da suka goge a cikin ilimi su ne suka san ciki da wajen al'amura su ne Allah ke cewa wa'iza za a hun amurin min al'amuri awal sauki a za'obi wa laura duhu ilar rasul wa ila ulil amri minhu la alima hullazi na yasan bi minhu idan al'amari ya zo musu na ainihin aminci ko kuma na tsoro sai su yi gaggawan yaɗawa ba a saurin yadawa da sun mai da al'amarin zuwa ga manzan Allah ko zuwa ga ƙwararru manyan malamai da wa'annan wanda suke baɗi sun san shi ashe wa'anda suke istinbadi su ne ake komawa zuwa gare su inda wazi wajen abin da ya shafi kafirtawa fasikantarwa bid'antarwa an gane ko jarwa abin da aka shi, ana komawa zuwa ga malamai ne rasikuna bil ilm an gane wannan ko to saboda haka manya-manyan malamai da suka rayu irin rayuwar ibn hajar sun tasirantu da bi'a amma suna son sunna suna yaƙi da bid'a kuma sun yarda da qur'ani da hadisi shine manhajin da ta tsara kiwa istidlal din su suna yaƙi da takalidi an gano wannan ko to irin wayannan malamai ba su samu wasu malamai gogaggu da suka yi musu bayani ba to irin wannan sai dai a ce sun fada cikin bid'a ko sun fada cikin kafirci amma su ba kafirai bane to shi yasa malaman sunna suka yi uzuri ga irin suwa irin su ibn hajar al-asqalani irin su imam an-nawawi duk sun tafi da wayannan asha'ira an gane wanda ga sunan muna ta fa'ida kuwa da littattafan su ga irin su ibn al-jawzi muna ta karatu littattafan su ibn al-jawzi muna jin su ga irin suwa imam suyudi ga malamai ga malamai nan da dama da ga irin su ibn hajar al-asqalani duk manyan malamai ga sanin sun rayu dukkan su gaba daya sun fada cikin bid'a wani ma wani lokaci ma za ga wani abu kafirci amma ba fure bane su saboda ba da gangan suka yi ba mu kuma a namu kasar zai mu ce shehu dan fodiyo al-mujaddid hmm. shi ma kaga ya rayu ne kan aqidan sha'ira, amma ita ya sani kuma akan kaita su a gare amma kuma yana son sunna yana kuma yaki da bid'a yana yaki da shi'a da ainihin shirka sun mun karanta littattafan su irin su iya sunna irin su bayanin dinani irin su wasu kadar ikhwan irin su kaza irin su kaza irin su nurul albab da ire-iren su za mu ga wannan babban malami da a ce ya fahimci salafiya da gudu zai tafi zuwa gare ta an gano wannan ko to saboda haka malamai suna yin uzuri ga irin wayannan malamai ba sa bid'antar da su ba sa kafirta su amma kuma ba za su yi shiru akan kurakuran su ba za su faɗi kurakuransu amma su kare musu mutuncinsu a gane eh wannan fa abin da suka faɗa kuskure ne amma fa malaman na masu san gaskiya ne mutanen kirki ina ba san gane wannan amma mutum ba zai zo kuma yana ba su kare yana ina kare bid'an ba kare bid'an shi ma ya nuna kuma kana kariya ga bid'a da kuma wannan Na al-iman dangane da abin da ya shafi imani العشائرة في الإيمان بين المرجئة التي تقول يكفي النطق بالشهادتين دين العشائرة dangane da imani suna tsakanin murji'a wa'inda suke cewa yakfi nuduka bi shahadatai yakfi nuduku bi shahadatai yana wadatarwa a nuduku yin furuci da kalmar shahada da zarar mutum ya kalmar shahada an gane ya zama to musulmi ba sai ya yi aiki ba ko da baya sallah baya azumi baya zakka baya aikin haji babu abin da ya kau kalmar shahada to wannan ya zama to musulmi kamilul iman haka suke faɗa da sihhatul iman wato wai yana isa ga ingancin imani wa bainal jahamiyya allati taqulu yakfi at-tasdiq bil qalb su kuma tsakanin yan jahamiyya ko kuma yan bid'a ana kiransa yan jahamiyya masu cewa yana wadatarwa gaskatawa da zuciya da zarar mutum ya gaskata da zuciya ya yi kalmar shahada cikin zuciyarsa shi kenan ya zama to mumini da cikakken imani to ya za mu yi mu sani an gane wannan su yan jahamiyya suka ce idan ka ga kafiri ya taso a garin musulunci to kawai ka ɗauka cewa a cikin shi akwai kalmar shahada saka ko da ka ga yana zuwa coci ai ya yarda da Allah ya yi kalmar shahada shi yasa ya zauna a garin musulmi in jizma saka wannan kalmar shahada yana cikin zuciyarka saboda haka ko da kaga ainihin wato fasto ko ainihin reverend fada ko archbishop ka ganta ka gan shi ainihin a garin musulmi inda a garin musulmi ka ɗauke shi musulmi ne kawai ko da bai furta ba ina fatan gani wannan shine aqidar yan jahamiya wa talafu fi an bi shahadatai ne to su yan jahamiya sun yi sabani dangane da Furki da kalmar shahada guda biyu a yakfi inda tasdiqil qalb shin yana wadatuwa a wajen gaskata zuciya amla bujarin ko ba makawa ba shin dole ne sai mutum ya furta ko da ya gaskata dole sai mutum ya furta kalmar shahada ko da a zuciyar shi ya yarda wa da shi abu ayyub min al-mu'asirin hakika a shaykh abu ayyub daga cikin malaman zamani na ashaira ya gaskata cewa annal musaddiqa bi qalbihi najun inda Allah wai mutumin da ya gaskata da zuciyarsa ya tsira a wajen Allah in ya yarda da zuciyarsa ko da yana sujada ga gunki ko da yana sujada ga gunki lam yantuq biha in dai ya yarda da zuciya a zuciyarsa ko da bai furta ba ko da bai kalmar shahada ba hmm. yaya wannan magana yanzu mu mutum bai kalmar shahada ba amma kuma ya kudurce a zuciya za mu fice shi musulmi sun ce mu a wajen mukafiri ne amma a wajen Allah musulmi ne Inda dai ya yarda da kalmar shahada a cikin zuciyarsa Allah ya sani mu ne ba mu sani ba an gane ko wa fi hadha da fali mazhab ahli sunna wal jamaa a cikin wannan akwai sabawa ga mazhaba na ahli sunna wal jamaa alladhina yaquluna anna al imana qawlun wa amalun wa aqidan ahli sunna imani magana ne da aiki sai mutum ya furta kalmar shahada kuma ya yi aiki da abin da kalmar shahada ya kumsa kuma ya kudurce abin a zuciyarsa ya furta kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa a ashhadu anna muhammadan rasulullah bayan mutum ya furta wannan sannan ya yi aiki da shi ya bauta ma Allah kare ya shirka da shi an gane ku na'am duk abin da ya shafi haƙƙin Allah ya bashi abin da ya shafi shirka ya nisance shi shi ne ba na ƙaunin wa amal sannan kuma ya ƙudurci abin a zuciya ko kafirta ka ƙudurci a zuciya ka goya da su ne uku annal imana ƙaunun wa amalun wa atikadun wa mukhalifa li nususil qur'anil karim kafira sannan wa'annan yan asha'ira sun saba ba nasoshin alqur'ani mai girma ayoyi da yawa منهما قوله تعالى gaskiya gurin da Allah ke cewa am hasibal ladzina ishtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus salihati sawa'an ayahu wa matu ka aba yakum shin wayannan da suka aikata suka yi tsororin miyagun ayyuka shin suna tsammani an naj'alahum sanya su kallazina Amadu wa amilus salihati kamar wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau sawa'an mahayahu wa matu a ce rayuwansu da mutuwansu ta iri ɗaya? ala ku saurara eh? sa'a ma ya abinda sa'a ma ya kuma abinda suke hukunci da shi gaskiya yayi muni hukuncin da suke ya muni su ce wai wanda ya yi imani ya yi aiki mai kyau daidai yake da ainihin wanda ya mummuna ayyuka kaga ba daidai bane misali idan mutum ya yi kalmar shahada ga zahiri amma yana bautan gunki yana bautan rana yana bautan shehunai yana bautan waliyai shin zai yi daidai da wanda ya imani yana ya yi imani ga Allah kuma yana bautan Allah shi kadai baya bauta kuwa zai yi da Allah ce wannan hukunci ya yi muni na ba gani. ko mun karanta cewa manzan Allah sallallahu alaihi idan ya zo yana so ya bada musulunci yana cewa ka ce kai kalmar shahada sannan idan kai kalmar shahada za a ce kuma ka zo ka bauta ma Allah ne yanzu da a zamanin manzan Allah ba taɓa samun wanda ya yi kalmar shahada kuma ya ce shi ba zai bauta wa Allah kuma ce musulmi ne dole sai ka yi kalmar shahada sannan ka zo kuma kana gudanar da harkoki na musulunci an gane ko to wannan aqidan asha'ira aqida ce ta murji'a masu cewa aiki baya cikin imani amma ahlus sunna sun ce imani yana karuwa da karuwan aiki kuma yana raguwa da raguwan aiki kana ƙara yin aikin alkhairi imanin ka na karuwa kana ƙara rage aikin alkhairi imanin ka na raguwa daga cikin ayyuka ma akwai aikin da mutum ya aikata shi zai shi zai kafirta kamar idan mutum ya yi sujjada ga gunki musulmi ya yi sujjada ga gunki ya yi Allahumma sai dai idan an same wuka a wuya aka ce ya zo ya sujjada ga gunki in ba haka ba za a kashe shi sai yayi kan lalura yana da uzuri na fa ala kalam al ashaira to idan muka dauki magana ɗin ashaira ya kuma iblis min an najina min an nar to iblis zai zamanto daga cikin waɗanda suka tsira daga wuta li'annahu min al-musaddiqina bi qulubihim domin iblis ya yadda da Allah da zuciyarsa girman kai shi shi kafircin iblis kufurin ibadi wal istikbar shi kafirci ne na ƙi da kuma girman kai shi ɗan ya san Allah kuma ya yarda da siffofin Allah gabaki ɗaya yana da ilimi yasa shi ɗan lokacin da Allah ya kore shi daga aljanna ya tsine miki shi ɗan ya yi wata magana sai ce fa bi izzatika la ugu yannahum ajma'in hmm. yace ya Allah na rantse da izzarka wallahi sai na halakar da su gaba ɗaya na rantse da izzarka wallahi sai na halakar da su an gano wani ko kuma shedan ya gaya ma Allah ya ce inda Allah ya ce ma shedan shedan ya ce wallahi zai batar da su wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala kunna azana al'am al'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah shedan ya ce wallahi da sanu zai batar da su Allah zai ce a wani waje sai Allah ya ce masa inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-gawin dai bayi na baka da iko akan sai dai wanda ya fika daga cikin shi dan ya riga ya san idan mutum ya bi Allah zai shiga aljanna ya san da wannan kuma ya yarda da duk abin da Allah ya faɗa amma kafirci tsabata da girman kai yake bi to kenan a nan wajen tunda sun ce imani huwa tasdiq imani shine gaskata Allah a cikin zuciya su yan murji'awa yan murji'awa na jahiliya to kenan a nan wajen shedan menene shi shedan yana da imani cikakken imani cikin kawai gaskatawa ne a gani? Su haka to shi yan jami'a sun yarda shedan mumini ne haka idan sun yarda shedan mumini ne sun yi rinta, saboda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya tsine ma shedan a gani? Allah ya ce wa inna alaika la'anati ila yawmiddin hmm. inuwa na ya tabbata a gare ka har ranar sakamako abinda Allah ya faɗa kenan inuwa ta ta tabbata a gare ka har ranar sakamako shi kuma shi ɗan bai ce ya Allah ka yi haƙuri sai ce rabbi fa anzirni ila yawmi yub'asun mm. ya yi kafin tashi kiyama sai ce ya ubangiji ka dan daga mun kafa har zuwa ran tashi kiyama ka daga mun kaga ya fa sa akwai tashi kiyama amma shi yanzu ya yarda ya shiga wuta amma Allah ya bashi dama ya samu tsawon rayuwa don ya halakar da ɗan adam Allah ya ce fa innaka minal munzirin ila yawmil waqtil ma'lum hmm. lalle kai kana daga cikin wanda an daga ma kafa an jingirta ma zuwa ga wani lokaci zuwa ga wani yini na wani lokaci sananne shi da shi ne ga tafi in ka bani dama ko zan fitar da bayi gaba daya Allah ya ce baka isa ba sai dai fatattu amma bayi na kwarai da yadda ka yi da su kadhalika abu talib amin nabi sallallahu alaihi wasallam haka nan abu talib amin manzo sallallahu alaihi wasallam alam yakun hunaka da'in li hirsin nabi sallallahu alaihi wasallam ala qawli la ilaha illallah da ake da ce gamsuwa na zuciya ya wadatar da babu wani bukata a ce manzon Allah ya yi kwaɗayi da amin sai ce la ilaha illallah ko tunda aminsa a zuciyarsa shi ya gasa ta addinin amma ya kasa faɗin kalmar shahada to me yasa manzon Allah ya matsa mu aminsa yana cewa ya am qul la ilaha illallah ya am ka faɗi la ilaha illallah kalma ce wacce in ka faɗa zan kare ka a wajen ubangiji shin da a ce ba a buƙatar faɗin kalmar kawai ka udurce a zuciya yaya da zai kyale shi da kawai zai ce ya kai amina ka udurce kalmar la ilaha illallah sai ce ka faɗa ashe sharadi ne kafin mutum ya musulunta sai ya faɗa kowa ya ji an gane wannan ko dole sai mutum ya yi kalmar shahada an ji idan mutum ya ce ai na yi kalmar shahada a zuciya na ba za a yi ba na fasan gane wannan kuma duk sahabbai gaba ɗaya annabi na ce musu qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah na kusan bakarun dole sai an furta sannan ka furta kuma sai aikinka ya nuna idan ka faɗi kalmar shahada sai kuma kana shirka aikinka bai nuna ma a gane to har yanzu baka musulunta ba ce nan a gane wannan ko ku ce za su habban da suka musulunta kaga mutum yana sallah yana azumi ya daina bautan gunki ya daina tsaki ya yi watsi da duk wani abu ya koma zuwa ga Allah an gane yayi to kaga wannan kuma ya zama rabci ga masu cewa da zaran mutum ya yi kalmar shahada a baki ba sai ya aiki ba kuma sun sun faɗi wannan me za su ce kan fir'auna shin fir'auna musulmi ne ko kafiri fir'auna ya yarda ya yarda da kalmar shahada an gane amma girman kai ne ya hana shi da gangane yana sani shi sa annabi Musa alaihi salam a gaban Fir'auna ya faɗa ga jama'a sun tabu yace laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard yace kai Fir'auna ka san babu wanda ya saukar da wa'annan ayoyi face ubangijin sabai da kasai ko Fir'auna yana ci bisa ƙarya kake yi ba ban sani ba annabi Musa ya faɗa a gaban taron jama'a kai ka san fa ba wanda ya saukar da wa'annan ayoyi sai Allah amma kuma da gangan kan saba mishi to haka ne kenan fir'auna shi ma ya zama musulmi in an ce kawai imani kawai shine mutum ya furta ko mutum ya gudurci shi kenan tambihun fadakarwa ta'assar al-ashaira bil jabriyya eh dan dan akwai bana kana manta shi Abuja Abu Dalib akwai masu cewa ai ya musulunta inda a cikin wani waƙe nasa yana cewa walaqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyani samawa ah, min min gairi min khairi adyani bariyati dina walaqad alimtu bi anna dina muhammadin min khairi adyani bariyati dina ha لولا الملامة أو هزار مصبتي لوجدت لي سمها لذاك مبينا yace walakar alimtu bi anna dina muhammadin haqiqa na san cewa lalle addinin annabi muhammad min khairi adyanil bariyati dina yana daga cikin fiyayyen addinin talibai wajen addini san da wannan yace laulal malama da ba dan zargi ba aw izara masabbacin da ba dan tsoron an gane ko da ba dan tsoran zagi ba lawajattani sam'an bi zaka mubina za gani zan fito in yi bayani a sauki cikin sauki zan yi bayani amma dan tsoron zargi da tsoron zagi daga mutanen sai yasa bai musulunta ba a gani kuma haka ya mutu manzon Allah yanzu za mu gane cewa wannan abun bai amfane shi ba tunda bai furta din ba wannan yanzu za mu gane bai amfane shi ba manzon Allah ya yi kuka ai ya kai amina kamar kalmar shahada kare ta da ya ibala manzon Allah ya ji na kamar ciki da damuwa shine sai Allah subhanahu wataala ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha hmm. dai kai ba ka shirye da wanda kake so wanda ka ga dama ka shirye da wanda kake so sai dai Allah ke shirye da wanda ya ga dama saboda haka sai Allah ya kiyarda ya shirye da shi kuma a lokacin da ya rasu manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi nufin ya ta nema mishi gafara ya ce da sannin zan ta gafara zan ta nema maka gafara barkar ba hana ni ba shine sai Allah ta'ala ke cewa ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai dace da ainihin annabi ba da waɗanda suka yi imani su nemi gafara ga mushrikai ko da mushrikan nan ƴan uwansu ne na kusa kamar Abu Dalib min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul sa'ir ashabul jahim bayan ya riga ya bayyana gare su cewa lallai su ma'abota wutan jahim ne an gane ko sun cewa wa ma kanan istighfaru ibrahim Ali abihi illa an mu'inatun wa ala hayya hmm. to ai annabi ibrahim ya ce wa babansa ta astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya da sannan zan nema maka gafara ubangiji na lalle ubangiji na yana jira mani zan gaya masa ya gafarta maka ya ce wa baban shi sai Allah ya ce cewa ba komai yasa annabi ibrahim ya nemi gafara ga babansa ba alkawar yi wa baban cewa da sandan zan dai mamar gafara amma falan ma ta bayyana lahu annahu zuwa lillah amma lokacin da ya bayyana ga baban cewa a zai bayyana ga annabi ibrahim cewa lalle mahaifinsa yin allah ne ga bara abin sai ya yi bara a rangare shi an gane wannan ko to kaga ashe kenan dole sai an buta kalmar shahadar nan kuma dole sai an yi aiki da shi Na, sai an kudu shi a zuciya kuma faɗakarwa ta'assara al-asha'ira bil yan asha'ira sun tasirantu da yan jabariya fi mas'alatul qadar sai a cikin mas'ala na qadara yan asha'ira sun tasirantu da yan jabariya yan jabariya su ne masu cewa adam ba shi da iko akan wani aiki sai aikin da kake aikatawa yadda ka san kawai wunki ne wanda aka je sai an juya shi duka abin da kake aikata ba kai ke yi ba ko ana sarrafa ka ne kawai ina ba ta gane dan adam ko da kaga yayi sallah ba shi yayi sallah ba kawai Allah ya sanya sallar ne a jikin shi amma ba shi ke sallar ba dan adam ba shi ke arziki ba duk wani ibada ba dan adam ke yi ba miskiri wa wa ke bi yake yi Allah sannan kuma duk wani saban Allah wa iyaz billah ba dan adam ke yi ba dan adam kawai bai ma san yana yi ba dan adam ba shi da kudura ba shi da irada dan adam ba shi da wani iko ba shi da wani zufi dan adam ba zai sha'awar cewa da ina sha'awar barin sha shayi yanzu a'a bai da wannan daga dan adam ya sha shayi kawai an sa shi ne ku bai wannan daga dan adam ya miƙe yayi sallah an sa shi ne ya miƙe yayi azumi an sa shi ne To wannan shi ne dan adam gaba ɗaya ba shi da wani abin da za su ya ya tace samu lada tunda ba shi yayi ba to tunda ba shi yayi ba Allah da ya turo manzanni akan bai turo ya turo manzanni don su shirya da mutane kuma su tsayar musu da hujja to kuma mutanen ba suke yin aiki ba mai amfanin turo manzannin babu kawai cikin dai dan adam shi ba shi ke yin aikin ba kawai shi ke nan turo manzo da kuma aiko da alkur'ani ya zan bashi da wani amfani alhali Allah yana cewa rusulan na wa munziri manzanni masu albishir ko masu gargadi bai la yakuna lin-nasi ala Allah hujja ba'da rusul dan kada mutane su samu hujja akan Allah bayan tafiyar manzanni ce Allah bai turo musu da wani manzo ba dan kada mutane su samu hujja akan Allah ashe mutane suke yin aikin mutane kuma suna da hurriya suna da zafi akan yin aiki ina fatan gane wannan dan adam yana da hurriya akan aiki amma wannan hurriya yana karkashin kulawan Allah ne shine wa ma tasha'una illa an yasha Allah ashe dan adam na da nashi mashi'a din amma mashi'an shi bai tasiri sai Allah ya so dan adam shi ke da ido da yake kallo a wajen yan yan wayannan ba shi bane dan adam shi ke kallo sun ce komai dan adam ba shi ke yi ba dan adam shi ke kallo amma Allah shi ya halici kwayan idan dan adam shi ke numfashi a wajen ahlus sunna Allah shi ya halici numfashi ya halici hancin Allah shi ke bude baki ya magana amma Allah shi ya halici bakin to duk wayannan abubuwan ba za su yi ba sai Allah ya yi amma dan adam shi ke yi an gano wannan ko shi yasa cikin alqur'ani Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljani ba da mutane ba da mutum ba sai don su bauta mai Allah shi ne mai halitta amma ɗan adam shi ne mai yin bauta Allah shi ne mai halitta ɗan adam shi ne mai bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun su wa yake bautar Allah ɗan adam wa ke halitta Allah Na wal jahmiya fi mas'alat al irja wa ta'dil eh sannan kuma akwai kishiyar su yan kadariya kuma su yan ashayira suna da fahimta na jabar yan jabariya ne su sannan kuma akwai kishiyar su yan kadariya su ne mutazilawa da shi'a su yan shi'a suna ganin dan adam na da cikakken iko Allah ba shi da iko ya batar da wani ko ya halu ko ya shirya da wani an gani Allah ba shi da iko ya batar da wani ko ya shirya da wani dan adam shi ke shirya da kansa don haka ne menene amfanin karatun suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu zuwa ga hanya mai takiya mun nemi shirya wajen waye Allah wace shiryawa Allah man yahdihillah fala mudilla lah duk wanda Allah ya shirya ba mai batar da shi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida duk wanda Allah ya batar ba za ka taba samun wani wali wani masoyi wanda zai shirya da shi ba kun gane ashe ashe Allah ta'ala yana da iko ya shirya da kai ko ya batar da kai to su wayannan sun nuna kawai dan adam shi ke yin aikin komai Allah ba shi da ikon shirya wa kubatarwa to duk wayannan kungiyoyi batattu ne an gane ku su ahlus sunna suka ce Allah shi ke halitta amma dan adam shi ke yin aiki wannan shine dalilin da yasa Allah ya turo manzo domin idan yayi aiki da kyau shiga aljanna bai aiki da kyau shiga wuta na'am wal jami'a fi mas'alatil irja' sannan kuma yan asha'ira har ila yau sun yi koyi da yan jami'a dangane da matsala na irja'i don bangare da ce ta cewa aiki baya cikin imani su ma sun ce aiki baya cikin imani da zarar mutum ya furta kalmar shahada ya wadatar wata ɗaya sun yi koyi da 'yan jami'a wajen kore siffofin Allah yan asha'ira sun ce Allah ta'ala bai daidaita kan al'arshi ba Allah bai daidaita kan al'arshi ba baya sama baya kasa baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya ko'ina wani su ne aƙilayen asha'ira a gani sannan kuma sun kore mai siffofinsa sun ce Allah baya fushi baya yarda kaga duk sun siffofi Allah ya tabbatar da zuwa Qur'ani sun ce Allah baya fushi baya yarda Allah baya farin ciki sun kore mai abin da ya shafi siffofinsa na sakkowa zaman duniya lokacin da ya gada ba <coughs> alhamdulillah wayannan sun kore shi Abinda ya shafi sifofi na alyadu da rijilu duk da hannu da kafa irin nashi wanda ba irin na halitta ba yan asha'ira sun kore kamar yadda Allah yan wannan jami'a suka kore wa kazalika mutazila fi nafi ba'd sifat haka nan mutazilawa sun yi tasiri da mutazilawa wajen kore wasu sashen sifofin Allah wa tarifi da su ya da kuma karkatar da dasoshinta. karkatar da dasoshinta. Eh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, kamar yadda aka yi bayani jiya cewa insha Allah yau za a yi gidauniya. da haka muna fatan yan uwa za su taimaka fi sabilillah. Mu sani cewa kamar yadda aka yi bayani wannan tafsiri ɗan uwa su ne suke haɗawa ɗalibai suke fara haɗa gudunmawar su tukunna idan an samu gudunmawar sai a haɗa da sauran yan uwa da ake bi a samu a biya kuɗin tafsiri to da haka za a zagaya ɗan uwa su bada fi sabilillah mu sani cewa duk abin da muka bada fi sabilillah muka taimaki addini lalle Allah zai taimake mu kuma za mu samu canji a cikin rayuwar mu. hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadaka ba ta tauye dukiya Matukar mutum yana badawa to mala'iku suna mai addu'a Allah ya maye wanda yake badawa Allah ya ƙara ninka mushi Allah ya sanya mai albarka Allah ya kaza misali saboda haka lalle ya kamata mu dage kuma wannan yana daga cikin sadaqatul jariya da aka yi bayani ko cewa idan mutum idan aka assasa wannan ya zama an samu kuɗin tafsiri ana ɗaukar nauyi to kaga kai ma za ka shiga cikin me wanda ko da ba ka za ka samu lada cikin ne wannan taimakon da ka bada to saboda haka da Allah 'yan uwa a bada haɗin kai kowa ya bada nashi gudunmawa gurgurdan iko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an tambaye shi wani sarƙa ne sai ya ce kokarin ne kadan ashe yanda ake cikin bamu da kuɗi ana cikin matsaloli na rashin kuɗi da rashin abubuwa a hannun mutane to duk da haka a daure kowa ya iya ƙoƙarin shi ya ba da gudunmuwansa domin ya ga wannan abin ya ci gaba yadda ya tafsirin ya ci gaba yadda ya kamata an san akwai matsaloli idan na da matsalolin rayuwana na gida zan yi a babin zan yi iya kokari na ne bi yadda zan yi to ashe wannan shi ma na addini din mai iya kokarin mu mu dauka cewa idan ba mu ba da gudunmuwan nan ba fa za a iya samun matsala saboda haka tunda daga nan ake somawa kuma mu ne muke karfin kokarin ba da gudunmuwan nan kuma malam yana jin daɗin Daga idan yana yin abu ana taimaka ana ɗabbaka ana ƙoƙarin yaɗa abin yadda ya kamata kuma yaɗuwan ba zai ba dole sai ta hanyar an yi amfani da kuɗi an sanya a midiya wani su wanda suke nesa su fa'idantu da wannan suka amma idan yanzu mu kaɗai ne nan wanda za a yi karatu mu ne za mu fa'idantu kurum ba za mu yaɗa shi zuwa wani wuri ba kun ga zai zama da da'awar ta tsaya wuri ɗaya kenan to saboda haka dan Allah ya uwa su ba da gudunmawa kowa ya ba da iya gwargwadon ikon shi kowa ya duba iya abin da yake da shi ya taimaka akan wannan aiki din insha Allah Allah zai taimake shi kuma zai samu lada akan wannan kokarin da yi muna fatan yan uwa za su taimaka su sabilillah za a zagaya